بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سوس da kuma kallonmu تكفريات بياني أولا مجلسي da yake gabatar da wannan karatu daga asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke gombe muna muku barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna gode ma Allah ta baraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi yau sha biyar ne ga watan ramadan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya muna kuma aya ta dari da hamsin da tara a cikin suratul araf jiya mun tsaya a kan ayan da take bayyana manzancin manzan Allah na dukkan duniya ne gaba daya na dukkan duniya ne gaba daya wato farare da bakake larabawa da waɗanda ba larabawa ba mun ga ayoyi da suka bayyana haka ko mun ga hadisan manzon Allah da muka kawo wajen guda kusan guda goma radadu suna bayani akan manzancin manzon Allah na duk duniya ne gaba daya yau za mu rora akan aya ta 159 wanda take bayyana cikin al'ummar annabi musa wato akwai adalai walala wannan magana ta zo ne akan yadda annabi musa ya sha fama da bani isra'ila wato mutane ne masu wahalar sha'ani yahudawa sun wahalar da annabi musa a.s.w amma dai daga ƙarshe sai da ya kai ga cewa a shan wahalarsu da annabi musa ya yi daga ƙarshe shi ma ya rasa ransa a ciki wato saboda in ka dubi farkon suratul bakara ko cikin suratul bakara za ka ga irin yadda annabi musa ya sha gwagwarmaya da su bani isra'ila allah ya kiransu ya ce ku tuna ni'imar da ne akan kuma na na muku inuwar girgije na ba ku 'ya'yan tsuntsaye soyayyu shine abincinku ina saukar muku da darbar abin nan zuma kuna sha na tsaga dutse na ba ku ruwa tacacce na sa gajimare yana muku inuwa in kuna tafiya na kashe ku saboda laifinku na zo na rayar da ku na yafe muku duk ire-iren waɗannan Allah ya yi ta nuna ni'imomi iri daban-daban wadda ya akan bani Isra'ila to ya zamanto za su tuba su koma har ma suka zamanto 'yan mun tuba wato saboda kamar tubar mata zama sara sai kai laifi sai ka ce ka tuba kuma sai ka koma hali na irin na yahudu kuma su ne waɗanda suka fi kowace kabila a duniya gasa ma Allah bakar magana yahuda sun fi kowa don cikin abin ki da cikin abin da kowa baya sun a siffanta ne a daga ta a ce kai marowaci ne marowacin mutum kalma ce maras daɗi a ce marowaci kawai to haka suka gaya ma Allah suka ce yadullahi Magulula, hannun Allah a naɗe yake baya iya yin komai na alheri baya ba mu ko a komai haka kuma sun faɗi bakar magana akan ubangiji ta yadda suka ce Allah matalauci ne لقد سمع الله قول الذين قالوا wani anu agniya suka ce su ne mawadata. wannan duka yana nuna irin yadda suke yi ma Allah sannan daga ƙarshe kuma suka zo suka ce to wato Allah ya fi son su da kowa a duniya kai su yaya ne ma wajen Allah su yayan Allah ne kawai shi zai yanzu zai gaga wasu bukaki a nan a nan garin fa kuna tare da su cikin nan garin ba amma sai su rinka ce maka wasu yayan Allah ne kuma ga ƙauyukan su a nan <laughs> wallahi saboda saboda tsaukan saboda tsabar koyi da irin abun yahuda yahuda haka yahuda ga hoto suka ce su wai su yayin Allah na hannu kullahi wa ahibba'u haka suratul ma'ida take wanda wai mu yayan Allah ne kuma waɗanda Allah ya fi so ga sunan ga kauyukan su na ana kallon su wasu akan duwatsu wasu ga komai amma suna ga mu koyi su yayan Allah ne kamar ba a garin nan aka haife su ba kamar ba a nan ƙasar suke ba to haka yahudawan da suka gabace su suka yi wannan gazar to babu wata ƙabila da ta wahalar da annabinta kamar bani isra'il babu wata kuma al'umma a yanzu da take wahalar da duniya irin ƙabilar yahudawa har yanzu nan duk inda ka ga wahalhalu da cin wutar yaƙi da ta da bala'i a ƙasa da cinye arzikin mutane da kwashe dukiyarsu da talauta kasashe da sa takunkumi na mugunta to babu kamar yahudawa duk duniya haka suke wannan ɗabi'ar su ce kuma har yanzu ma hakan suke har yanzu haka suka sa duniya a gaba da haka su kama can su kulle sa da wuta a can ubangiji yana cewa kullama auqadu naron lil harbi atfa ahalla amma sun saba fura wutar yaki sai dai in Allah ya ga dama ya kashe ta ce duk lokacin da suka fura wutar yaƙi sai mu ne kaɗai za mu kashe ta in ji Allah kuma hakan suke sai inda suka je yanzu suka haddasa yaƙi to matsala take faruwa a gurara. sai in Allah kawai ya ga dama ya kashe wutar ya kore su to amma duka wannan yanzu wannan aya da za mu karanta ba ta nuna mana cewa duk yahudawa haka suke wato akwai mutanen kirki a cikinsu shi karan kansa annabi musa ai yaransu ne kuma su ne saboda haka ƙur'ani zai tabbatar da cewa akwai wasu zufa mutanen kirki ne shi ne Allah yake cewa wa min qaumi Musa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim hmm. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وبنجي تبارك وتعالى يتي ومن قوم موسى دقتك متانا النبي موسى wa min qaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a domin kalmar wato umma kamar yadda muka yi maganganu bara akan inna ibrahim kana ummatan yana da ɗaukar ma'ana daban-daban amma dai a wannan gurin yana nufin wata jama'a a cikin al'ummar musa akwai wasu yankin jama'a ya hadu na bilhaq in an zo musu da gaskiya suna shirya da ita ya hadu na bilhaq wato suna shirya da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar suke adalci wato dalilai biyu kenan anan ko abubuwa guda biyu wanda al'ummar Musa take da shi tare da cewa dukkan irin makirci na Yahudu irin makirci na Nasara Ubangiji ya ce a cikin al'ummar Musa din akwai nagari akwai masu shiriya da gaskiya in an zo da ita akwai kuma masu yin adalci akan gaskiya wani nuna al'umma bata taru ta zama abu ɗaya ba duk duniya duk inda ka samu masu aiki kan wani abu to sai ka samu mutanen kirki sai ka samu kuma mutanen da ba na kirki ba a kowace irin sana'a kuwa a kowace kuma irin kabila a kowane irin yankin duniya sai an samu wasu mutane duk yadda sana'ar ta kai da lalacewa ko duk yadda aikin ya kai ga lalacewa sai an samu mutanen kirki a ciki don haka kamar ba wato kamar ba aiki ne yake da aibi ba al'umma ce take da aibi ɗaiɗaikun mutane ne suke da aibi ba aiki ne yake da aibi ba yanzu da dama za ka ga akwai ayyuka a gwamnatance wasu mutane ko ma mutanen da suke masu tunani irin na da ko wani abu daban za ka ga ba sa son 'ya'yansu a ce sun zama ma'aikata iri kaza to amma shi wannan aiki iri kaza din ba shi ne muni ba no abinda yake muni shi ne mutanen da suka bata aikin yanzu misali ni malamin makaranta ne ka san dama cewa ake wai mu don Musa an je lahira mu abin da ake gaya mana kenan sai mun je lahira to kuma a lahiran ban san ko gwamnati ne za a ci mata tilasta biya mu don ita ta dauke mu anan ko kuma dai a'a kawai a lahira za a je a tsaya kawai malamin makaranta shi kenan sai Allah ya ta diba yana basu ba zai biya sauran mutane ba sai ka kasa gane kan magana to amma mutane sun kalli aikin ne sai suna kallon kamar tsarkakakken aiki ne wanda ake cin halal a cikin to amma fa za a kai matsayin da yanzu ga malami kuma ga lokacin lesson din ya yi kuma bai shiga ba yanzu ga malami dalibi ne ko daliba ce ba ta ci ba ko bai ci ba amma dan dangantakar da yake tsakaninsu ko yana son ta ko yana son shi ko kuma wani abu nasa ya ba shi makin yanzu ga malami an yi jarrabawa yaron nan bai ci ba tabbas bai ci ba amma kuma an ɗauki matsayi an bashi ko an canza ba ma an bashi duk yana samuwa to shi kuma wannan shi bane ne ina tsarkin aikin yake yanzu to kaga kenan lallewa shakkan za mu fara hana mutane su kaga kenan ba aikin ne yake da aibi ba mutanen da suka ɗauki aikin su suke da me su suke da aibin saboda kenan kowa in bai tsaya ba ana iya samun sa da aibi akan aikinsa yanzu wannan karatun da ake a yi alkur'ani ake karanta amma yanzu idan ina son in sa son zuciya sai in sa son zuciya a ciki sai in karkata to mai kyawun aikin duk da ƙur'ani aka sa a gaba mai kyawunsa bai da wani kyau saboda ka karkatar da ayin Allah kuma ka sa son zuciya kuma ka ɗora mutane akan son zuciya kina ashe ba aikin bane yake da muni waɗanda suke gudanar da aikin shi don haka hali na yahudu mummuna shine abun gudu amma cikinsu akwai al'ummar da take da gaskiya tana shirya da gaskiya kuma tana yin adalci da gaskiya akwai su a cikin wannan ya ta'ala Allah yana faɗi a wannan gurin mukhbiran an bani isra'ila yana ba da labari akan harkar bani isra'ila anna minhum ta'ifatun yattabi'una al-haqqa cewa daga cikin yahudawa akwai wata jama'a yattabi'una al-haqqa waɗanda take bin gaskiya wa ya'diluna bihi kuma suna yin adalci da wannan gaskiya din kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya yace min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun suratu ali imrana wato 112 Allah tabaaraka wa ta'ala yace min ahlil kitabi daga cikin ahlul kitabi shine yahudu da nasara ummatun akwai wata al'umma wata jama'a qa'imatun tsayayya ce akan gaskiya ya tuluna ayatin lahi tana karanta ayoyin Allah ana allaili cikin dare wahum ya sujuduna suna sujjada kaga kenan wani yana nuna maka a cikin alul kitabi a cikin yahudu akwai masu kiyamun laili ga sujjada ga karatun alkur'ani ga tsayuwar dare dama abinda ake yaya kiyamun lailin kenan ka karanta ayin Allah kuma ka tsaya sannan kuma ka faɗi kai sujjada wani ya nuna a cikin al'ummar bani isra'ila ko ahalul kitabi akwai masu tsayuwar dare wadda a wannan al'ummar annabi ya nuna cewa akwai waɗansu suna nan da ta jafa junubuhum anil madaji haƙarƙarinsu yana nesa daga wuraren kwanciyarsu ya du'una rabbahum suna kiran ubangijinsu ma'ana suna bauta ma ubangijinsu khawfan wa tama'an don jin tsoron azabar Allah wa tama'an kuma don kwaɗayin rahmar ubangiji wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su inji Allah tabaraka wa ta'ala har ma a wani gurin Allah ya ce la su sawa'a ai ba za su zamanto ɗaya ba min ahlil kitabi ummatun akwai daga cikin ahlul kitabi wata jama'a wanda take karanta littafin Allah tana salloli cikin dare wani ya nuna al'ummar annabi Musa akwai nagartattu wakala ta'ala a wata ayar kuma Allah ya sake cewa wa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin ahlul kitabi laman yu'minu billah akwai waɗanda suka yi imani ko wanda yayi imani da Allah wa ma unzila ilaikum kuma yayi imani da abinda aka saukar a gare ku ku wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim kuma yayi imani da abinda aka saukar a gare su na matsayin su na ahlul kitab Allah ya ce akwai daga cikin ahlul kitabi waɗanda suke da wannan sifar sifar imani da abin da Allah ya saukar akan annabi da imani da abin da Allah ya saukar akan al'ummar annabi Musa sai ya bayyana su khashi'ina lillah khashi'ina hal ne wato su na masu tsoron Allah ne suna tawabi'i ga Allah la yashtaruna bi ayatin lahi ba sa sayarwa da ayoyin Allah samanan qalilan dan kudi kadan wato ba su canza ayoyin dan su samu amfanin duniya da dan duk abin da ka samu bayan ka canza ayoyin Allah ka fita daga cikin su ko ya kai iya tsawon ranka ya raka ka saboda ya dade to a gurin Allah sama nan kalilan saboda ita rayuwar duniya ma gaba ɗaya in an ɗauke ta kacokan aka zuba ta a cikin rayuwar lahira to sai ka ji Allah yana cewa mal hayatu duniya menene matsayin rayuwar duniya dangane da lahira sai a ce maka illa qalil dan kadan ne ba komai bane saboda kaga yanzu biyar da dan adam ya rayu komin kudinsa komin yadda yake jin daɗi komin yadda likitansa yake duba shi komin yadda za a masa caji da duk abin da za a yi in ya shekara ɗari to maganarsa ta ƙare zai koma asali in ka ɗinka masa sabuwar riga zai ce ba ta dame shi ba in ka kawo masa budurwar mata kace aura zai ce wannan kuma rashin hankali ne haka kuma zai yi ta rayuwa don haka dole sai ya koma asali tafiyarsa ta koma irin ta da yadda yake koyon rarrafe sunkuyonsa ya dawo irin yadda yake da in ba a yi sa'a ba sur kullum magana irin yadda ya fara koyon magana haka zai koma ya koma asali haka nan kuma zai koma irin yadda aka yaye shi don ɗanyaye kullum kulu yake sha in ka nemo naman kaza ka zo ka ajiye masa da farfesun kaza da kaza zai ce maka duk ba zai yi ba me kake so zai ce ma kunu magana ta kare to wannan idan ka ɗauke ta ita ce shekara ɗari nawa ake zawa za in ka zari ɗari a cikin rayuwar lahira nawa ya rage ai ba za ka iya sani ba sau da aka wannan zarewar ma kawai shirme kake kaga kenan wato duk inda ka kwatanta rayuwar duniya da lahira waman hayatun duniya min al'akhirati illa qali ai rayuwar duniya dangane da abin da ya shafi lahira ita ba komai bane wallahi sai dan kadan inji Allah ita yar kadan ce shi yasa aka ce duk yadda ka sayar da ayoyin Allah da yadda ka malkwada su kai ta musu walda kai gyare-gyare Kai duk abin da ka ka samu abin da ka samu to ka sai da ayoyin Allah dan ɗan kuɗi kaɗan sannan su ahlul kitabin nan da aka ce sun yi imani da Allah da abin da aka saukar a kanku da abin da aka saukar musu ba sa kuma sayar da ayoyin Allah kuma halinsu Allah suke tsoro ubangiji ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladansu nan ga Allah ubangiji inna Allah sariyawar hisab Allah mai gaggawan hisabi ne waɗannan ayoyin duka suna fassara cewa a cikin ahlul kitabi akwai mutanen kirki wata ayar kuma ta daban ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wato a cikin suratul qasas yana cewa allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa iza yutula alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum bima sabaru ajrahum marratayn bima sabaru tabaraka wa ta'ala yace lalle waɗannan da muka ba su littafi min qablihi tun kafin wannan alqur'anin kafin zuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama hum su bihi yu'minuna da wancan littafin suka yi imani sannan da wannan alkur'anin suka yadda suka amince wa iza yutla alaihim idan ana karantawa akan su ayatina ayoyinmu wa iza yutla alaihim idan ana karantawa ayoyinmu akan su qalu amanna bihi sukan ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina cewa lalle shi gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina mutun kafin a zo a karanta mana alkur'ani din da shi musulmai ne wannan kuma shi ke tabbatar maka da kenan kamar ba wani addini da ya zo a bayan ƙasar nan sai dai sunansa musulunci tunda yanzu da mutanen annabi musa ake kuma suna shaida ba wannan al'ummar in an karanta musu ayoyin Allah sukan ce sun yi imani daga wajen Allah yake ubangijinsu domin ai su dama tun kafin karanta zuwan wannan alkur'anin ko karanta shi ai su musulmi ne musulmi ne kuma wannan shine abin da yazo cikin suratul baqara qulu amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun ko wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kabi kenan duk annabawan a wannan tsuntsun musulmai ne haka annabi yusuf tawaffana tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin to haka lamarin yake cewa musulmi ne ulaika yu'tauna ajrahum waɗannan su ne aka ba su lada ko ake ba su lada har sau biyu wato marar farko in ji malamai an ba su lada na farko saboda sun yi imani da annabi Musa sannan da annabi ya zo sai suka yi imani da shi sai suka ci ladan imani da annabi Musa kuma suka samu ladan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace sun samu imani ladan imani da at-taura sannan suka samu ladan imani da al-qur'ani yu'tauna ajrahum ana ba su ladan su har sau biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara yana cewa allazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi yatlunahu suna karanta littafin haqqa tilawatihi matuƙar karanta shi ula'ika yu'minuna bihi waɗannan inji Allah su ne waɗanda suka yi imani da shi Wata sun karanta kuma sun yi aiki da shi matukar aiki da shi don haka waɗannan sun cancanci su zamanto masu imani da alƙur'ani da kuma samun lada a wata ayar Allah baraka wa ta'ala faɗa cikin suratul isra innal ladhina utul ilma duk ana maganar mutanen annabi musa wannan yana tabbatar maka da cewa cikin mutanen annabi musa akwai mutanen kirki innal ladina utul ilma lalle waɗanda aka ba su ilmi min qablihi tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama idza yutla alaihim idan ana karantawa akan su ayoyin mu yakhiruna suna faduwa lil azqani akan muqamukan su sujjadan suna masu sujjada wa yaquluna suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula wato alƙawarin ubangijinmu ya kasance abin aikatawa wa yakhruna suna faduwa lil azqani akan yabu yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma hakan din yana ƙara musu tsoron Allah wani yana nuna maka mutanen annabi Musa akwai mutanen kirki kamar yadda Allah ya faɗa wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yadil sai sa ibnu jarir ya ambata fi tafsiriha a cikin wannan tafsirin a cikin tafsirin sa wajen fassara wannan aya yace khabaran ajiban labari na mamaki فقال فيتي قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قوله فتن الله ديتي wa min qaumi Musa ummatun lalle a cikin mutanen Musa akwai wata jama'a yaduna bil haqqi suna shiriya da gaskiya idan gaskiya ta zo yahduna biha suna shiriya da ita wa bihi ya'dilun sannan da wannan gaskiyar kuma suke adalci qala yace balagani ya iso min anna isra'ila cewa su bani isra'ila lamma qutilu anbiya'ahum lokacin da aka kashe annabawansu wa kafaru wato wato suka kafirta wa kanu isnai ashara saftan sun kasance wato dangogi ne goma sha biyu gane kamar yadda ƙur'ani zai ambata a nan gaba wa qatta'nahum isnai asharata asbatan umaman wato wasu yankoki ne daban-daban ko dangogi ne har goma sha biyu wa a tazaro sai suka ba da uzuri wasu alullaha azza wa suka roƙi allah tabaraka wa ta'ala an yi farrika bainahum wa bainahum ya raba tsakaninsu da tsakanin waɗancan da suka yi wannan mummunan aiki fafata allahu lahum sai allah ya yi buɗi a gare su wato ya buɗe wata kafa daga cikin ƙasa fasaru fihi hatta kharaju min wara'i wato har sai da suka fito sun fice ta bayan waɗancan mutane azzalumai fahum hunalika hunafa a muslimina su a wannan lokacin suna masu miƙa wuya da komawa zuwa ga Allah suna masu musulunci yastakbiluna wato qiblatina wato suna fuskantar alqiblamu qala ibnu jarir ibnu jurayd yake cewa qala ibnu abbas fa zalika qawluhu wannan shine fadin Allah da yace wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila kunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa wa wa'dul akhirati isa ibn maryam wato kenan wancan wa'adi na farko shine abinan annabi isa annabi musa alaihi salam wa'adi na karshe shine annabi musa alaihi annabi isa alaihi salam qala ibn abbas saru wato sun kasance haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce wato wa min qaumi qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq a cikin al'ummar annabi Musa akwai mutane masu shirya da gaskiya waɗanda suke bin gaskiya inji Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma waɗanda suke suna adalci da wannan gaskiya qala qaumun bainakum wa bainahum wato sune mutane da aka sha makance tsakanin waɗancan da waɗancan وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمراء نعم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا الأمماء وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر نعم فانبجست منه اثنتا عشرة عينا مم. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون tabaraka wata'ala yace wa qatta'na hum muka rarranka su muka rarraba su muka tsitsinka su yanki yanki kabila kabila jama'a jama'a muka rarraba su isnatai asharata asbatan wato su goma sha biyu jikokin juna ko dangin juna muka yayyanka su yanki yankin al'umma wa auhaina ila musa muka yi wa'ayi zuwa ga annabi musa alaihi salam izistasqahu qaumuhu lokacin da mutanensa suka nemi shayar da su ruwa wato a wacce tafiya da aka haye kogi suka zama abin da suka zama sai suka nemi annabi Musa ya shayar da su ruwa ya Musa ina ruwa mu sha saboda shine jagora sai muka ce wa annabi Musa muka yi wahayi tunda yanzu sun nemi ruwa a inda babu ruwa suna son ruwa annadrib bi asakal hajar sai muka ce annabi Musa ka buge wannan dutsen da sandarka wannan sandar dai da aka yi ta aiki da ita a can baya fambajasat min husnata asharata aina sai idanuwan ruwa guda goma sha biyu suka fullo wato kamar ka ce kan famfo daban-daban saboda su kabila goma sha biyu sai aka fidda kuma kan ruwa din sha biyu ubangiji ya ce kullu unasin kadi alima kullu unasin masharabahu dukkan kowane bangare wato sun san gurin shan su ko sun san inda za su sha da haka kenan babu wata wato matsala babu wata mai babu wata fitina kowa ya san inda zai sha wazallalna alaihimul gamama sa'annan sai muka inuwantar da gajimare a kansu sai muka kawo girgije yana musu inuwa na su dai matafiya ne cikin daji sun nemi ruwa allah ya musu gata ka bude musu kayukan ruwa kowace kabila ba sai ta yi rigima da yar uwarta ba sannan sai muka kawo gajimare kuma a sama da su sai muka sa shi ya zama ya musu inuwa wa anzalna alaihimul manna wasalwa sai muka saukar a kansu da askalwa ko wato shine wasu naman 'ya'yan tsuntsaye da kuma albanna shi ake cewa darbar zuma an gane wato sai muka ba su su ci naman salwa kuma su sha zuma ga kuma tataccen ruwa daga dutse eh, kasan ni'imar ta kai ni'ima ko to yanzu gashi ruwan famfo ma ya gagare ka anan su kawai daga dutse ake tatso musu sannan in ka ga zuma sai da dalili ta shawu ba ta shawuwa ba ta samuwa haka kawai yauwa sai an ba ma na kudi ya kawo sannan a samu a sha gata da magani gata da amfani gata da falala gata da wane ne amma ba ta samuwa sai daidai. to balle kuma a ce maka salwa wani irin tsuntsu ne mai daraja yana da kaga tun da Allah ya saukar da shi a cikin alkur'ani to wannan ma da muke kallon sa mai gashi ne da jini a jikinsa to wancan ba shi da gashi ba yi da jini soyayye ne kuma suyar kasan suya ce ta kunfa ya kunu tunda ba wata mata ce ta tsuguna ta zuba man gyada kawai ake toya shi ba haka Allah yake saukar da shi kawai daga sama Allah ce ku ci ku sha kolomin tayyibati ku ci daga tsarkakan abubuwa don waɗannan tsarkakakku ne ba wani wanda zai zo ce maka wannan abun haram illa imamul qurtubi yace ka'ida guda ɗaya aka samu su Allah ya ce idan ya saukar da shi gashi nan barkate wato kamar kawai shimfiɗa ce a zo a zuba abincin ga ruwa yana ƙulƙulowa ga zuma ga naman salwar kowa ya sa hannu idan ya ci ya ƙoshi ya tashi ya tafi amma karka yadda ka ɗauka ka tafi da shi imamul kurtabi abin da ya faɗa kenan wanda jarrabawa da za ta same su to dan adam kulikal insanu halu'an Allah ya halitta dan adam da baba kere da haɗa matsiya shi yasa kake ganin yanzu haɗama ce take sa gwamnatocin nan sai sun tara kuɗi amma kowa yana da kuɗi tun kafin ya hau kowa yana da kuɗi ba wani wanda ba shi da kuɗi malam yanzu ka za ka fara neman takara a garin ku don allah don annabi fom ɗin ma nawa ake sai da shi ba za ka ma ka fara ba to amma sai ka ga mutum ya zo saboda haɗama da babakere kana ta tara kuɗin da ba za ka iya kashe su ba kana kuma ɗiba ma kanka nauyin da ba za ka iya ba amma haka kake saboda haɗama malam sai ga mutum wa ƴar kwangilar hanya da zai musu da zai wa mutane sai ga ya ɗora wani fasantar a kansa ka zo mu zauna zo tebur da tebur kana gwamna ko kunya ba ka ji kala ma makanni fihi rabbi khair abinda Allah ya maka na baiwa ya kamata a ce ya ishe ka amma kai ne yanzu kake zama da ɗan kwangila to nawa za ka tura mu nawa za ka tura mun ka gaya ku faɗa so da za mu ba kungilar kaza me fatan samu kana da zari idanun kamar kana da gaskiya kuma kai munafiki ne wallahi ba ka da gaskiyar komai wallahi kana da zari masa idanu shi ko yana cewa to yalla ko yanzu kamar saboda shi yana so bayan da iya da haka shi ma yake rayuwa so da haka kaza za ka tura ko an biya ko ba a biya ba ka sa kuɗi na wasu shiga mun samu kuɗi za mu biya ka haka suke ai kaga mutum ya sa tabarau kamar da gaske billahi lazi tabarau din ƙarya ne kawai eh kai ka ce da gaske malam haka suke hadama ce abinda bai kai ya kawo ba sai gari ah to tun da dai kaga mutum ai a ce gwamna dai ya rasa inda zai ciwa ciwa wai har akan kudin rigakafi ai kai asara wallahi dan jinjirin da bai zo duniya ba akan kudin rigakafi ciwa ciwa saboda a masa rigakafin allurar rumene ne kuke kiran da sharattuwa ko kowaye ne da sauransu akan wannan ka yi ha'inci ka shimfiɗa hanya amma rabin kudin kusan naka ne ka zo ka ba da wannan aiki amma kusan rabin kudi naka ne ina za ka je da wannan nauyin da kake ɗauka ma kanka kulikal insanu halu'an Allah ya ce mun halicci mutum da haɗama idan masa fushin zuwa daga wani abu na rashin daɗi ya taɓa shi zai ta ihu wai za masa hulkairu manu'a hmm. ma ya samu alheri kuma sai ya zama marwaci kenan su tattara su yi gaba e garin to bayan sun tafi ma suna karban kudi mai yawa wallahi ka ga mutum malam wai ana biyan sa ko nawa ne kudi ba mai yawa ba bayan ya tafi eh, baya kan gwamnatin ba kawai wannan rinto ne na yayi gwamna a jihar saboda haka kawai an kagi wata doka ta ƙarya a zaluma dokar zalunci malam an kago ta aka ɗore musu gindi shi kenan idan ka soka sai a rinka biyan ka wasu makudan kuɗi ko duk shekara ne kuma sai an canza maka mota duk shekara sai an canza ko duk amma ba duk shekara ne motar ake canza ba ko to gida kuma sai an gina maka sai ka zaɓi inda ka gaya maka wai a ƙasar inda kake so sai a je a gina maka da kudin talaka ba shi kuma talaka yana nan yana kaɗan kargo eh kuma yanzu sai a samu wani yazo ya daure maka gindi ya ta surutu a gidan rediyo ya rinka cewa wallahi tallahi ba taɓa ganin adali irin wannan mutum ba kai ka ji ba wani fa zai zo rediyo yana faɗa ba mu taɓa ganin mutum adali irin wannan ba har ga ubansa yana nan yana zaune ga limamin anguwarsu yana zaune baya ci baya sha shi karan kansa manyan amma yana cewa ba su taɓa ganin adali irin wannan ba Mhm. to kaga wa bihi ya'diluna ma ba mu samu ba da wannan gaskiyar aikin adalci ita ma ba a samu ba sai dai a ta faɗan abubuwa kawai ubangiji yace ko lokaci min at-tayyibin tayyibati daga tsarka kan ma razaqnakum abinda muka azurta ku wa ma zalamuna hmm. to shine anan imamul qurtubi yace to bai kawo ma zalamuna tunda an ba su an yi komai yanzu an kwace ne shi sa Allah ce da muka kwace ba mu zalunce su ba to me sabab din kwacewa shine kwasa suka yi da aka ce kowa ya ci ga taburmar abincin nan kowa ya ci ya tashi tafi shi Allah shi ya san abin da zai da kayansa in kun ci kowa ya tafi kar ka ɗiba ka ce da safe zaka ka zo ka karya mu ne masu abin karyawanka mu za mu kawo maka abin karyawa da safe ba ruwanka kai dai in ka cika cikin ka kawai ka sha zuma ka sha ruwa ka yi gaba kawai kai wannan abin da muka suka zo suka ga suka ce kai ina kaga abincin nan fa mun ci bai kare ba saboda haka ya kamata kowa ya diba kowa ya diba ya shiga gidansu da shi sai suka yi tafasa. kwasa washe gari suka zo suka zauna babu an tafi da shi ba zai sake zuwa ba saboda Allah ya sa ka'ida kuma an karya ya ce to da na hana ku wa ma zalamuna ban zalunce ku ba ku kuka zalunci kanku da kanku walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce sai da sun kasance sun zalunci kansu da kansu ne shi yasa zaka ga yanzu duk gwamnan da bai yi sa'a ba in ya tafi sai an masa dogon bincike saboda wa ma zalamuna ya kwakwasa har ya bari abun ya cika aljifansa ya yi ta zuba da aka zo sai aka gane fa yana barbaduwa ya fita to kaga za a bi sahu kenan saboda ya tsiba kudin sun yi yawa yana tafiya sai suna ta barbaduwa sai aka gane fa cewa ah, ni ne ne anan ka. ai ai barbade ne kawai to ana bi ana bi ana bi sai aka je har gidansa wallahi sai aka samu gashi nan wato ashe ma ya zo ya zuba to shikenan sai bincike yanzu ba mu yarda da shi ba saboda haka akai shi EFCC ita kuma EFCC kamar ita ce uwa ita ma Allah yana jiranta ba <laughs> wallahi tallahi EFCC ke ma ana jiran ki shi ubangiji ba ruwansa wallahi saboda haka kowa sai ya bincika ko ka tsaya kai aikin ka da gaskiya ko kuma kai ma to haka ake yi sai ga cewa kawai wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun sun kasance kawunan su suka zalunta da kansu in ba haka ba alawus din da gwamna yake samu ai ya ishe shi lan ka hakura ya ishe ka miracle da wannan na'am wa idza qila lahum uskunu وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم نعم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذ قيل ومن يجي يتي كتنا لوكا تشد aka ce musu su waɗannan bani isra'ila za su shiga wato ƙasar sham ko baitul maktis wa izkila lahum ka tuna lokacin da aka ce musu uskunu hadhihi alqarya wato ku zauna cikin wannan alƙariya wa kulu ku ci minha daga cikinta wato haisu shi ita duk abin da kuke so ta inda kuma kuke so Allah ya halatta musu komai wa kulu kuma ku ce hittatun ka sarayar da zunubinmu ya Allah mana ka gafarta mana daga zunubanmu wa dukulul baba sujjadan sa'annan Allah ce ku shiga kofa kuna masu sujjada nagfir lakum za mu gafarta a gare ku khati'atikum kurakuran ku mai abun wahala a cikin anan an ce su zauna su shiga alkariyar su zauna akwai kayan marmari akwai abinci kuma duk abin da suka samu su ci ta inda duk suka same shi amma ka'ida guda ɗaya idan za su shiga garin su ce Allah muna addu'a muna roƙonka ka yafe mana zunubanmu wannan ma ba rahama ba ce to amma ina ubangiji yace idan kun bi wannan umurnin mu gafarta kurakuranku dul muhsinin da sannu kuma za zamu karawa masu ihsani karin kyauta Allah yace fa baddala allazina zalamu minhum qawlan allazina zalamu minhum wadanda suka zama azzalumai suka zalunci daga cikin su fa baddala qawlan sai suka canza maganar suka kawo wata magana gairar lazai kila lahum ba wacce aka gaya musu ba suka kawo wata magana ubangiji ya ce hidda da kurtabi imamun kurtabi yana cewa da suka zo a madadin su ce hidda sarayar yafe kankare zunubanmu sai suka ce wai hidda ai abin nan habba habbatun mina sha'ir wato suna son kwayar sha'ir kaji mutumin da aka bashi manna soyayyen nama da ruwan zuma da tacaccen ruwa yana sha wai shine yazo yana dawa yana neman kwayar sha'ir a wata ayar kuma ma cewa suka yi abinci ɗayan nan ya gundare su da haka suna buƙatar Allah ya saukar da su daga wannan gurin wato ya ba su abin nan ah, fumi ha wa adasi ha wa basali ha min bakali ha wa kista'i ka ba mu abin da suke bunkuro da ƙasa kaga irin dankali kenan za su yi noman doya <laughs> to mutane ne waɗanda suke sun sai wahala don haka ubangiji ya ce to ba za a saukar da doya daga sama ba ko dankali ko gujiya da za ka ci ba za a saukar da ita daga sama ba faufau ba za mu saukar da wannan ba abinda muka yi alkawari za mu saukar shi ne ruwan zuma da soyayyen naman salwa da kuma tacaccen ruwa da zai rinka bulbulo muku daga gindin dutse ku rinka sha shine muka yi alƙawarin zamu sauka amma dankali rogo doya a ya hebe to bai sara ku fita daga nan duk ku je ku sauka yanzu noma za a yi wahala ta faru yawwa shi yasa Allah ya ce wa duribat alaihim muzilla muka buga musu kaskanci mala ah to kai ko da kwatance a ce maka mutumin da yake cin soyayyen naman salwa ya sha zuma ya sha tataccen ruwan kwalba shi yake sha yana zaune a inuwa ga jimare yana masa inuwa ya yi shekara guda ka ɗauko shi da mutumin da yake noman dankali sai za ka haɗa su wajen kyan jiki za su zama to ɗaya ai san ba ɗaya sai ai to da aka ya gamu da wahala shi yasa Allah ya ce turi ba tsare shi muzilla muka buga musu kaskanci wallahi daga cikin shi ne akwai maskana kanta Hannu su duk ya yi tauri sai ga hannu ya yi kukulle ya yi wani abu kanta-kanta ya yi tauri nan gaisa da kai sai a ji taurin hannu to da kana cin manna kana jin salwa kana cin tashe ruwa kada mu kanka da bala'i kafirci Allah ya kore ka a gurin saboda hadama shi yasa a lokacin zaka ga masu mulkin nan in sun sauka zai ga kowa ya je ne wallahi billahi ladi wata rigar sa wayan wuyan ya masa yawa yanzu da yana zaune kullum abin da ya ga dama yake ya sha abin da ya sha ya ci abin da ya sha a tuka shi a masa jiniya a masa ihu wani ya sa bakin glass yana ta kare shi wani ya shaƙi wuyarsa da necktie da sa bakan coat duk a tattare shi yanzu duk an tafi wallahi duk komai sun tafi billahi lazi sai ya zo ya je mai shi da kansa inda majalisa kake kana jin rigar ka sai an sa starch a goge ta karau karau haka kake tafiya kana jin kai kai ne ga wani ma keke zobi ga kan tare da agogo ga ka iya karya zanna ka sha billahi lazi shekara daya in ka tafi shi kenan ka gama sai a zanka billahi lazi a jebe a walami hadi lillazi ne ya risu na kenan ya kamata wanda zai biyo baya yanzu yana takara yana nema ya shi ma ya shirye da abin da ya same ka fita ya zame masa aya wannan shine abin da Allah yake nuna wa mutane shi yasa Allah ya ce mun buga musu kaskanci wa duribat alaihimu zillah ka buga musu kaskanci in ji Allah saboda dama wani daɗi ne wanda saƙon Allah ne ya kawar da shi don sun zalunci kansu da kansu to shi yasa ake son ka zamanto wato duk yanda za a yi ka yi kokarin ka ga cewa ka bi gaskiya fa baddala allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suka canza daga cikin su kaulan wata magana ghayra allazi kila lahum ba irin maganar da aka gaya musu ba tunda suka wannan sabanin Allah ya ce na alaihim sai muka aiko a kansu rijizan ana ce ma rijizan azaba wasu su ce maka tsawa minas sama'i daga sama haka muka turo musu bima kanu yazlimuna saboda abin da ya zamanto sun yi zalunci kansu da kansu dan adam a mafi rinjayen lokaci shi yake zaluntar kansa da kansa an haife ka a cikin al'umma a nan ka girma a nan ka rayu a nan ka yi makaranta a nan ka san wahalar mutane duk abin da ake a garin na wahala kai ka sani shekara ɗaya aka zo aka shekara biyu shekara hudu shekara wani abu aka zo aka baka mulki aka zaɓe ka ka zo ka manta da duk abin da al'ummar nan take ciki ka zo ka shiga wani abu daban saboda mulkin da tun ka karbe shi ba aka baka notice din zaka so ba yanzu aika sun a rantsar da kai an san ranar ka. to bai ishe ka wa'azi ba ka wa'azantu sai ka zo ka yi watsi sai mutum ya rinka jin wanshi kamar yanzu wani na daban ne ah, a nan aka haife ka garinmu da kai daya watakila ma unguwarmu ɗaya da kai ni din da ban zo na samu wannan ba ba wasa ta Allah ba to kamun adalci mana wanda ko ka zo ka rasa ko kobo in na shiga masallaci zan ce oh wannan mutumin dai Allah ya albarkaci abin da yayi to amma sai dai in an ganka watakila a ce waɗannan lokacin su wahalar da suka bamu to yanzu kai haka yanzu kai haka kake son a tuno ka da shi sai an zo kawai bayan ka kan sai a rinka cewa ka mutumin nan ya ba mu wahala wallahi lokacin da ya mulki ya kamata wallahi ka yi makanka tsari ka yi makanka faɗa wallahi za ka sauka irin yadda kowa ya sauka za ka kare irin yadda kowa ya kare za ka gama irin yadda kowa ya kare a walam ya hadi lillazi na ya risu na al'arada min ba ba'adi ahliha allau na sha'u asabna hun bi zanubihim wa natba'u ala na la hawla wala quwwata Allah ya ce fahim la ya yasma'un yanzu bai ishe ka shiriya ba ga waɗanda kuka gada bayan da ba sa nan yanzu su sun tafi ku kuka zo kuka gaje kujerunsu na mulki wai abin da ya samu waɗancan in ji Allah bai ishe ka shirya ba da mun ga dama kama su zami da su duk mu halakar da su Allah ya ce ba mu yi wannan ba sai muka rufe zukata ba mu la yasma una sai suka zamanto ba sa ji to shi ma an zo yawanci za ga waɗanda suke kai din ba ji suke ba sai ga mutum kawai kana magana da shi yana cewa kai ka san da wa kake magana na san da wanda nake magana ba ka wuce kawai daga ruwan mani ka fito ai daga can ka fito na sani mana wallahi na san da dan adam nake wanda Allah ya ce ya halice shi daga digon mani da jini da nama da bargo da shi nake magana ya wuce wannan ne duk abun da kake ciki daga wannan shine asalin kuma wallahi asalin ka ba zai canzu ba ba wanda isa sai canza maka asalin kai mani ne ko ba wanda ya isa ya hana a mai da kai karshen ka shine kasa ba wanda ya isa canza ka min haka laknakum wa fiya nu'idukum wa minha jikun taratan ukhra hakan din ne zai yi kawai bayar da za ka yi to saboda haka ya zamanto a wa'azantu a kuma kamanta a yi kokari don mun ga waɗanda suka yi kokari kullum har yanzu ana yaba musu ba a kauce hanyar da suke tafiya ba su sardauna ni dai har yanzu ban ji da musulmi da wanda ba musulmi har yanzu ban ji wanda suka yi face mutanen nan ba saboda irin tafawa kwale kam nawa aka ce ya bari eh, account din shi bayan ya mutu ba kudi abu kudi kuma sun zo sun samu kasar da dukiya ba su sata ba da suka yi mulkin suka tafi irin sardauna nawa ya bari babu ba su ajiye komai ba sun haƙura ɗan abin da aka yanka aka ba su haka suke tafiya a kai shi za su yi mutunci har yanzu an ambace su sai ga wani ma har muryar har muryar ta ba bale yake kawo ringin ton ɗinsa saboda tsabar kauna political independence wani waye waye ka ba saboda yayi abun kirki ana yaba masa ana jinjina masa kai yanzu waye zai dauki kalmar kai za a ringin ton ɗinsa ba mai sawa wallahi tallahi wallahi ka shiga hankalinka Allah ke muke mu nan da mu tsaya mai eh, ka wasu suna cewa lokaci wani sai mu zama kamar cali cali a wani ba cali cali ba ne yawa ni dai kawai ina fassara ne yawa Allah ba mu sa'a Allah ya tsare mu nan za mu aje Allah muna roƙonka ka tsare mu daga wannan annoba muna addu'a kullum ubangiji ka ji tausayin mu Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i Allah ka kashe annoban nan a duniya ka kashe ta ka ɗauke ta a duniya ya Allah waɗanda suka kamu da ita muna roƙon Allah ka ba su lafiya ubangiji ka tsayar da ita haka Allah ka tsayar da ita haka a neme ta a rasa a wannan duniya Allah waɗanda suka zamanto ba su da shi suna rayuwa cikin wahala ubangiji Allah ka ba su Allah waɗanda suka rasa sun rasa abin buɗe baki sun rasa abinci ubangiji muna addu'a Allah ka ba su Allah kai ne mai bayarwa kai ne yi tsu'am wala yi tsu'am kai ne mai ciyarwa ba mai ciyarwa a kanka Allah ka ciyar da su Allah ka fitar da mu daga cikin wannan fitina muna roƙon kai Allah ka dawo da mu masallatayyan mu mu ci gaba da yin sallah ubangiji muna roƙon wannan a gurin ka ka sa shugabanni su bude waɗannan al'amura a rinka gamuwa da kai lokaci lokaci da ka kayyade ubangiji muna roƙon kai Allah ka ji tausayin mu muna roƙonka ka shayar da mu ruwan sama wannan zafi Allah kai mana maganin sa da ruwan sama Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin